يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الاثنين sha biyar ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara wanda yana tambaya cewa akan hukuncin saki idan mutum ya saki matar shi sannan kuma ya barta a ɗakinta ba tare da ta koma ba tare da ta je ko ina ba to ci da sha duk yana kan shi ne bayan ya sake ta dama da aka yi magana akan saki a lokacin da tana cikin idda duka wannan yana kan shi yadda take kafin a sake ta haka nan take bayan an sake ta tana cikin tana cikin idda da haka da ciyarwa da wurin zama yana nan a kan shi har zuwa lokacin da za ka gama idda kamar yadda zai zo a gaba dangane da abin da ya shafi ciyarwa sannan yana tambaya akan cewa abinda tambayar ta kunsa magana akan cewa idan Allah yana magana a cikin alkur'ani yana magana a kan cewa sun yi kaza ko su ne suka yi kaza yana ana kawo zamirin jam'i kenan a wurin magana me yasa ake cewa kamar yadda Allah yake cewa ku ci ku sha daga abin da muka azurta ku da shi ba daga abin da na azurta ku da shi ba Qur'ani kamar yadda muka sani Qur'ani eh, balarabe ne shi Qur'ani balarabe ne Allah ya faɗa mana cewa an saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin an saukar da shi da yaren larabci dan haka usulubin da Qur'ani yake magana da shi Allah yake magana da shi a Qur'ani yana magana ne da uslubi na larabawa da suke magana da shi da salon maganar da suke amfani da shi shine uslubin Al-Qur'ani a wurin magana Al-Qur'ani bai zo da wani abu daban saƙanin abin da suke magana da shi ba da ka wurin yin jam'i ga mai mutum wanda yake magana Ya yi amfani da jam'i a wurin magana wannan usulubi ne na larabci fasi wanda larabawa suna amfani da wannan usulubin a wurin magana ga wanda yake babba wanda yake babba mai girma wanda yake magana kuma yana girmama kanshi yana amfani da wannan usulubin a wurin magana Ya ce mun yi kaza mun ce kaza ko za mu yi kaza yana nufin kanshi to wannan usulubi ne na larabci wanda yake sananne kuma Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan usulubin da yawa a cikin alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mana mun sani muna yin kaza za mu yi kaza mu muka saukar da alkur'ani maimakon ya ce zan yi kaza ko ni na yi kaza da aka duka wannan usulubi ne na larabci wanda yake nuna girmamawa ga wanda yake magana shi yasa suke kiran shi da suna nunul azama zamiri ne wanda yake nuna girma ga wanda yake yake danganta kanshi zuwa ga wannan da aka usulubi ne sananne a larabci ba wai yana nuni dan an yi jam'i ake nuni Allah da wani ne suka yi ba saboda ayoyin alqur'ani kuma ga sunan a fili wanda suke tabbatar da kadaicin Allah a wurin ayyukan shi da tabbatar da cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya da ka wannan daban wannan kuma usulubin magana shi kuma daban baya nuni akan cewa Allah yana tare da wani ne a wurin aikata abin da yake aikatawa darasin da ya gabata muna cikin suratul talaq mun tsaya akan aya ta uku za mu tashi a aya ta hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحد وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا bayan Allah madaukakin sarki yayi magana akan saki da kuma yadda ya kamata a yi sakin yanda idan an yi wannan shine saki wanda ya dace da shari'a sai Allah madaukakin sarki ya dawo magana dangane da iddar da ake yi bayan an yi sakin idan an yi sakin ya ake yi idda menene gwargwadon lokacin da ake ɗauka na yin idda idda da Allah ya kawo a cikin alkur'ani an kawo nau'ukan idda guda uku nau'i na farko su ne waɗanda za su yi idda na saki a matsayin jini uku ko kuma tsarki guda uku shine iddarsu kashi na biyu su ne wanda za su idda a matsayin haife abin da yake cikinsu haihuwarsu ita ce iddarsu ta ƙare idan sai bayan wata tara suka haihu to iddarsu za ta kai wannan tsawon lokacin idan yau aka sake su suka haihu yau iddarsu ta ƙare a yau sai kashi na uku waɗanda aka ba su idda cewa za su yi idda wata uku wata uku su da na farko na farko su tsarki uku ko kuma jini uku a bisa saɓanin malamai dangane da me ake nufi da talasata ƙuru wayancan na farkon waɗanda za su yi jini uku ko tsarki uku sune waɗanda Allah madaukakin sarki yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wayanda aka sake su mata za su yi idda su zauna su jira tsawon qur'i guda uku qur'i guda uku shine waɗansu malamai suka ce ana nufin tsarki uku ana nufin tsarki uku wanda shine da yawa daga cikin malamai suka tafi akai jumhur wanda shine Imamu Malik da sauran malaman Madina kusan galibi duka suka tafi akai hatta fuqaha us-sab'a na Madina duka sun tafi akan cewa salatata quru ana nufin tsarki uku sannan waɗansu kuma suka ce quru din ana nufin jini jini ne uku wanda wannan kaulin kuma shine kaulin al al arba'a abubakar da umar da usman da sauran sahabbai da waɗansu daga cikin fuqaha sun tafi akan cewa jini ake nufi da aka ƙauni akan cewa jini ko kuma tsarki ƙauni ne mai ƙarfin gaske a wurin malamai shi yasa waɗansu ɗauki tsarki ake nufi waɗansu kuma su ɗauki jini ake nufi saɓanin tasirin saɓanin kawai shine wurin irgawa waɗanda suka ce tsarki ake nufi dama an sake ta cikin tsarki idan ta yi al'ada ta yi tsarki an yi ɗaya kenan in ta sake yin wata al'ada ta yi tsarki an yi biyu wayanda kuma suka ce jini ake nufi an sake ta a cikin tsarki da haka sai ta yi jini jinin ya ɗauke ta yi tsarki sannan ya zama ɗaya to wannan shine bambanci kawai tsakanin waɗannan guda biyu da haka wadda take aka sake ta kuma tana al'ada aka sake ta kuma al'adar ta bata yanke ba ko kuma bata kai ta kai matakin da ta fara al'ada to za ta yi jiran idda a matsayin jini uku ko kuma tsarki uku sai na biyu waɗanda su kuma ba sa al'ada kwata-kwata al'adarsu ta riga ta yanke saboda shekaru sun wuce matakin yin al'ada ko kuma saboda yarinta ba su kai matakin balaga sun fara al'ada ba su kuma idan an sake su menene iddarsu wayannan su ne mataki na biyu sai na uku kuma su ne waɗanda suke da ciki in an sake su ya iddarsu take su ne na uku wayannan guda biyu na biyu da na uku su ne waɗanda waɗannan ayoyin da za su zo a gaba za su yi magana a kansu amma waɗanda suke a kan ɗabi'a dama suna al'adarsu kuma aka sake su su ba masu ciki ba ne ba kuma waɗanda al'adarsu ta yanke ba to wannan za su yi tsarki uku ko kuma jini uku sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wallahi ya isna min mahi. waɗanda suka ɗeba tsammani daga al'ada daga yin haila bana hailarsu ta riga ta wuce sun wuce lokacin yin haila saboda shekaru kamar sun mata suna kaiwa matakin da shi kenan hailarsu ta yanke ba za su rinka yin al'ada ba to waɗanda suka kai wannan matakin in yartabtu idan kuna kokonto dangane da hukuncin iddar shin su ma za su yi idda ne kamar na wa'ancan waɗancan kuma an ce za su yi tsarki uku ko jini uku su kuma yanzu su ba sa yin al'ada idan kuna shakka akan menene hukuncinsu sai Allah ya ce fa hunna thalathatu ashhur to iddar su shine wata uku za su su watanni za su kirga an sake ta bata al'ada al'ada ta ta riga ta yanke ta daina yi to sai ta kirga wata uku daga lokacin da aka sake ta idan wata uku ya cika to wannan iddarta ta kare haka kuma wallahi lam yahidna haka kuma su ma matan da ba sa al'ada ba su riga sun fara al'ada ba su ma idan an sake su to su ma za su kirga waɗannan watannin ne guda uku daga nan wannan ayar ta ba mu hukuncin mata kala biyu wadda ta riga ta daina al'ada ta wuce matakin al'ada da kuma wadda kwata-kwata ba ta riga ta fara al'adar ba dukansu hukuncinsu ɗaya shine fa iddatuhunna thalathatu ashhur za su yi idda na tsawon wata uku idan wata uku ya cika iddarsu ta ƙare dangane da wannan sakin da aka yi musu kina sai zama wallahi ya isna min al-ba'id wallahi lam ya'idna فعدتهن ثلاثة shi ne تقدير aya. da mata da suke wuce matakin al'ada da waɗanda ba su ma fara al'adar ba iddarsu wata uku sai Allah ya ce wa ulatul ahmad sannan sai kuma waɗanda suke masu ciki mata waɗanda suke da ciki an sake ta tana da ciki sai Allah ya ce ajaluhunna su kuma iddarsu gwargwadon lokacin da za su ɗauka na idda amla yadana amlahunna shine zuwa lokacin da za su haife wannan cikin da suke da shi shine ne iddarsu. da aka kenan yanzu mun samu idda kala uku kenan imma dai waɗanda za su kirga da al'adarsu da suke yi ko kuma waɗanda za su kirga da watanni shine wata uku wayanda za su kirga da watanni su ne wanda ta wuce matakin al'ada da wanda ta fara al'ada ba sannan sai kashi na uku su ne waɗanda za su idda da haihuwa shine mai ciki kenan wanda aka sake ta tana da ciki gwargwadon lokacin da ta ɗauka har zuwa haihuwa shine iddarta zai iya yiwuwa a sake ta yau a yau ɗin kuma ta haihu ta riga ta gama idda kenan zai iya wa kuma yau aka sake ta cikin wata ɗaya ne sai bayan wata tara sannan za ta haihu to sai wannan wata taran ta cika sannan iddarta za ta ƙare tana nan a cikin idda da haka a wannan tsawon lokacin mijin zai iya dawo da ita duk lokacin da ya ga dama zai iya dawo da ita duk lokacin da ya ga dama har zuwa lokacin da za ta haihu daga nan ne iddar ta riga ta ƙare ba damar kome kenan haka ma ita waccan wadda ba ta al'ada ita ma za a iya dawo da ita daga lokacin da aka sake ta har zuwa lokacin da wata uku za su cika idan wata uku suka cika iddarta ta kare babu damar a dawo da ita kamar yadda waccan mai al'adar ita ma za a irga al'ada uku ko kuma tsarki uku idan ta gama shi kenan babu damar a ce an dawo da ita sai dai a ci gaba da nema kamar yadda kowa zai shiga ya nemi aure a wannan lokacin waɗannan su ne yanayi na mata guda uku akwai kuma waɗanda suke da wata waɗanda suke da wani yanayin ba wannan ba ita ce matar da aka aura aka sake ta ba a sadu da ita ba ba a tare da ita ba aka sake ta an riga an ɗaura aure amma ba a sadu da ita ba sai aka sake ta to ita a cikin waɗannan nau'o'in iddar guda uku wanne za ta yi ita ba ta da idda kwata-kwata ita ce wadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha idan kuka auri mata kuka sake su kafin ku sadu da su Allah ya ce to ba ku da wata idda da za su yi akan wannan ana sakinta iddar ta kare ana sakinta iddar ta kare kenan da ka ba ta da wata idda da za ta yi ta jini ko ta watanni ko kuma na haihuwa da ka sai zama kenan an samu matakai na masu idda guda hudu da wadda za ta yi da irga jini da wadda za ta yi da watanni uku da wadda za ta yi da haihuwa da kuma wadda babu iddiyar gabaki ɗaya a kanta daga ana sakin ta iddiyarta ta riga ta kare kenan ita ce wadda aka aura aure amma ba a sadu da ita ba aka sake ta duka waɗannan hukunce-hukuncen da Allah ya kawo a nan Allah ya ce wa mai Illaha. duk wanda ya ji tsoron Allah wurin bin waɗannan dokokin da kiyaye su da bin shari'ar Allah ya ja'allahu min amrihi yusra Allah zai sanya mai sauƙi a cikin al'amarin shi duk abin da zai biyo baya zai zo mai da sauƙi a cikin al'amuran shi saboda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya bi dokar Allah a wurin abin da ya shafi saki da idda da kuma abin da ya shafi ba da masauki da kuma abinci ga wanda aka saka din da aka da mazajen da matayen duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin waɗannan hukuncen hukuncen ya bi dokar Allah to Allah zai sanya mai min amrihi yusran Allah zai sanya mai sauƙi a cikin al'amarin shi kenan mafhum mafhumul mukhalafa na ayar yana nuni da cewa duk wanda bai ji tsoron Allah a cikin waɗannan hukunce-hukuncen ba to Allah zai sanya mai tsanani a cikin al'amuran shi Allah ba zai sauƙaƙa mai al'amarin shi ba da haka waɗannan yana tabbatar da cewa duk wanda yake neman sauƙi a a cikin al'amura a wurin Allah to yana buƙatar ya bi dokokin da Allah maɗaukacin sarki yake sawa sai Allah ya ce zalika amrullah wannan bayanan da kuke ji da wayannan hukunce hukuncen da kuke gani umarni ne na Allah Allah maɗaukakin sarki ya bayar al'amari ne na Allah Allah ya bada umarni a kai cewa abu waɗannan dokokin anzalahu ilaikum Allah ya saukar muku da wannan al'amarin da wannan dokokin daga saman al'arshi Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiko muku da waɗannan dokokin da waɗannan umarnin duka dai wannan ana nuna girman al'amarin ne Allah yana nuna cewa al'amari ne babba mai girma da haka Allah yake tabbatar da cewa zalika amrullahi zalahu ilaikum Allah ne ya saukar muku da waɗannan dokokin kenan kada ku kuskura ku aje dokokin Allah ku je ku kama waɗansu dokoki daban waɗanda ta saba ma dokokin Allah wanda wannan zai sa Allah ya tsananta muku a cikin al'amuran rayuwarku Allah ya ɗauke muku sauƙi a al'amuranku. Wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar bin waɗannan dokokin na Allah yukaffir anhu aji Allah zai kankare mai zunuban da yake aikatawa. Idan ma mutum ya yi a baya ya tuba ya nemi gafara Allah ya ci gaba da bin dokokin Allah a gaba to Allah zai kankare mai waɗannan zunuban da ya aikata wa yu'zim lahu azra sannan Allah zai girmama sakamakon shi ranar alkiyama Daka Allah ya ce wa mai yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati bana duk wanda ya bi waɗannan dokokin na Allah ya bi wannan umarnin na Allah to zai samu sakamako a nan duniya shine Allah zai kankare mai zinuban da ya aikata a baya sannan a lahira kuma wa yu'zim lahu ajra Allah zai girmama ladan shi bana zai bashi lada mai girman gaske sabanin wanda bai aikata abinda Allah ya ce ba Allah zai kama shi da ukubar abinda ya aikata sannan zai girmama ukubar shi ranar alkiyama da haka wanda yake nema ya samu wannan sakamakon na gafarar zunubi sannan ya samu lada mai girma a wurin Allah to yayi kokarin bin waɗannan dokokin da wannan umarnin na Allah wurin abin da ya shafi al'amarin aure da saki da idda da makamantansu askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا, فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا a baya Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Allah ya yi bayanin cewa idan an sake su kada a fitar da su daga cikin ɗakunansu haka su ma kada su fita daga cikin ɗakunan sai aka sake jaddadawa a nan Allah ya ce askinu min haitu sakantu ku zaunar da su a inda kuke zama min wujidikum gwargwadon samun na ku zaunar da matan da kuka saki da aka ce a ba su wurin zama kada haka kawai ka je ka nemi kowane irin wuri ka aje su ku zaunar da su min haifu sakantum a inda kuke zama min wujidikum gwargwadon samun ku kana zaune a gida ka kama gida eh, ciki da falo sai yanzu tun da ka sake ta da haka yanzu bari a je a samu wani ɗan ɗaki kwaya ɗaya a kama mata a saka ta a ciki ko kuma kana zaune a flat sai yanzu tunda ka sake ta bari ka je ka kama mata wani ɗan ciki da falo ka saka ta a ciki Allah ya ce ku zaunar da su min haitu sakantu min wujidikum gwargwadon samu gargwadan abin da kake da shi gargwadan irin ka za a auna a gani irin ka wani irin wuri zai iya zaunar da mutum da haka za a zaunar da ita ne min haitu sakantum min wujudikum gwargwadon samun ku ba za a ce sai an iyakanta wani wuri ko wani yanayi na musamman wanda dole sai an sami irin wannan wurin ba a'a ana kallon shi wanda ya sakin ne wanda zai zaunar da ita din ya halin shi Me gwargwadon abin da zai iya na kamawa da wurin da zai aje ta shine ma'anar min wujudikum ba na min si'atikum gwargwadon samunku gwargwadon yalwar da kuke da shi gwargwadon inda za ku aje su sai Allah ya ce wala tudarruhunna kada ku rinka cutar da su cutarwa a wurin zaman da za ku zaunar da su din kana da halin da zaka aje ta a inda take ka je ka nemo wani wuri wanda bai kai wannan ba ko wani wuri wanda yake ƙasa ka aje ta a wurin saboda ka rabu da ita da Allah ya ce kada ku cutar da su tudayyiqu alaihin da saboda ku kuntata musu kuma akwai wanda zai aje su din ya je ya nemo wani wuri wanda zai zama na kunci wanda ya san ba za ta iya rayuwa a wurin ba ko ba za ta iya jin dadin zama a wurin ba ya ce bari ya aje ta a wurin ko kuma ya yanke duk wani abu wanda yake na amfani a wurin na jin daɗi a wurin ya zama an yanke shi daga inda take zama ko kuma ya rinka yin wani abu a wurin na cutarwa wanda ya san zai rinka cutar da ita da shi da haka Allah ya ce duka wannan kada ya kasance a tsakani bayan an ba su wurin zama din la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna kada ku rinka cutar da su ta yadda za ku rinka kuntata musu yayi ta yin abubuwan da har sai ta ji bari ma ta gudu ta bar gidan ba za ta iya zama ba a ji cewa gara dai a raba ta da wurin saboda kuntatawa da ake mata da haka Allah ya hana wannan yayi kashedi dangane da aikata irin wannan aikin shine ma'anar wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna da haka kowa da irin yanayin abin da yake yi domin ya kuntata ma ita matar da ya saki din wani zai iya yi wa kuntatawa ne a gidan da ya aje ta wani zai iya yi ƙuntatawa ne dangane da wasu abubuwa da zai rinka yi na aikata aikata ko maganganu da zai rinka yi ta ganin cewa sai ya ƙuntata mata ta yadda ba za ta iya jin daɗin zama a gidan ba ko kuma ya sa wasu su rinka yin wasu abubuwa ‘yan uwan shi ko dangi shi suna zuwa suna faɗar maganganu suna zage-zage suna yin abubuwan da za a rinka ƙuntata mata saboda an san an sake ta. duka wannan Allah ya hana da cewa wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna da haka kenan har yanzu dai ana nan maganar rike su bi ihsan da kyautatawa kyautatawar tana nan tana bin su har zuwa lokacin da za su gama idda har zuwa lokacin da za su bar gidan kuma idan sun gama idda wannan kuma daukan nauyin rike su din ya riga ya kare kenan daga daga nan suna da dama da za su tashi su koma su koma wurin waliyansu ko wurin iyayensu amma a wannan yanayin da suke ciki na zaman idda Allah ya hana a yi wani abu kowane iri ne wanda zai cutar da su daga anan Allah bai ambaci cewa kada a yi kaza kada a yi kaza ba sai ce wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna kada ku cutar da su daga duk wani abu wanda sunan shi cutarwa gareta ta to idan mutum ya aikata ya aikata haramun ya keta dokar Allah ya keta iyakar Allah wani zai rinka yin abin saboda wata manufa daban ne zai rinka yi saboda ya kuntata mata shine litudayyiqu alaihinna baya so ya ci gaba da biyan haya me zai rinka yi mata wanda dole sai ta gudu da kanta ta bar gidan da aka duka wannan yana cikin litudayyiqu alaihinna wani kuma zai rinka yi kawai saboda fushin ya rabu da ita fushin sun yi rikici sun rabu bari ya rinka yin abubuwan da zai kuntata mata to kowanne daga ciki da kowace manufa matukar wannan abin sunan shi cutarwa Allah madaukakin sarki ya hana ayi shi Da ka dole ne ya zama rayuwar ta zama fa bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai a rike su da kyautatawa ko kuma a rabu da isani da mutuntawa ba tare da cin mutunci ko kuntatawa ba sai Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin idan su waɗanda aka saki din aka rabu da su sun zamanto ulati hamlin sun zamanto masu ciki ne su suna da ciki sai Allah ya ce fa anfiqu alaihinna to ku ci gaba da ciyar da su ku ci gaba da ciyar da su hatta yadhana hamlahunna har sai lokacin da suka haife wannan ɗan da yake cikin su dama iddarsu tana ƙarewa ne da haihuwa to har ila yau ciyarwa kuma tana nan wanda yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce anan kulatu hamlin da ake magana anan ana nufin masu ciki waɗanda aka sake su saki wanda yake babu kome a cikin shi saki na ƙarshe saki ba'ini domin wanda aka saki saki raj'i na dawowa dama ko tana da ciki ko ba ta da ciki ciyar da ita yana nan har ta gama idda za a ciyar da ita sai ta gama idda to amma wanda aka sake ta tana da ciki ita kuma ba sai ya zama sakin na ƙarshe ne na gaba ɗaya to sai Allah ya ce a ci gaba da ciyar da ita har sai ta haihu shine fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna domin idan aka yi saki saki na uku na ƙarshe babu ciyarwa ciyarwa ta riga ta tafi kenan an yi saki na ɗaya an yi na biyu an zo an yi na uku to a wannan iddar da take yi na saki na uku babu ciyarwa akan akan wanda ya sake ta da haka yanzu za ta zauna kenan kawai ta yi idda amma ba tare da ciyarwa ba sai dai idan ta zama mai ciki ce shi sai a yi amfani da wannan wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna in an yi saki na ƙarshe na rabuwa to idan tana da ciki za a ci gaba da ciyar da ita har sai idan lokacin da za ta haifa wannan ɗan to daga lokacin wannan ciyarwan ta riga ta tsare ta idda kenan sai zama sai maganar shayarwa za a koma za a koma wata matsala kenan daban ta matsalar shayarwa amma maganar ciyarwa ta idda an riga an gama daga lokacin da ta haihu waɗansu kuma malamai suna ganin ita wannan ɗin ana magana ne akan wadda aka saki saki raja'i ba saki ba'in ba saki wanda za a iya kome wanda take mai ciki aka ce to me yasa aka ce wa in kunna ulati hamlin bayan kowace wadda aka saki raja'i ana ciyar da ita ita ma me yasa aka keɓanta mai ciki suka ce ai saboda iddar mai ciki tana da tsawo ne wani zai iya tunanin to tun da dai an yi wata uku shikenan ciyarwa ta ƙare sai aka jaddada cewa wa in kunna ulati hamlin idan suka zama masu ciki ne to za a ci gaba da ciyar da su hatta ya za'na hamlahunna da gaske suka ce idan saki ba'in ne to koda da ciki babu ciyarwa amma kaulin jumhur na malamai sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana ne akan wadda aka saki saki ba'in wadda aka saki saki raja'i dama ciyarwa tana nan ko tana da ciki ko ba ta da ciki sai zama wannan tana magana akan wadda aka sake ta saki na rabuwa gaba daya kuma tana da ciki to har ila yau ita ma za a ci gaba da ciyar da ita sabanin wadda aka saki saki na gaba daya wadda take ba ta da ciki ita babu ciyarwa akan ta ba za a ciyar da ita ba za dai a bata za a bata wurin zama kamar yadda jamhur na malamai suka tafi akai sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in arda'na lakum Bana idan kun ciyar da su har sun haihu din kuma an riga an rabu to yanzu maganar shayarwa ne zai biyo baya fa in arda'na lakum idan suka shayar muku da ƴaƴan dan da ta haifa yanzu za ta shayar da shi sai Allah ya ce in ta shayar muku da ƴaƴan fa'atuhunna ujurahunna to ku biya su ladan shayarwa ku biya su ladan shayarwa idan suna tare da ku a matsayin matanku za su shayar muku da 'ya'yan dole ba tare da biyan lada ba to amma yanzu aure ya riga ya rabu da haka Allah ya ce in sun shayar muku da 'ya'yan udura hunna ku biya su ladan shayar da 'ya'yan sai ayi ciniki nawa za a biya ta ci gaba da shayar da ɗan har zuwa a yaye shi ko kuma a'a duk wata nawa za a rinka biya kuɗin shayarwa ko kullum kullum za a rinka biya nawa za a rinka bayarwa kullum gwargwadon yadda aka yi ittifaki aka tabbatar sai zama shine fa'atu hunna uzura hunna in sun shayar muku to ku biya su ladan shayarwa sai Allah ya ce wa tamiru bainakum bi ma'ruf ku daidaita tsakaninku da kyautatawa ma'ana tsakanin mijin da kuma ita uwar da za ta shayar da ɗan a daidaita da kyautatawa kada kai ka sa kuɗi ɗan kaɗan ka ce kai ɗan kaza za ka biya kada ita kuma ta tsananta ta ce dole sai an biya kaza shine wa atamiru bainakum kumbi ku daidaita da kyautatawa kai ka duba kai ihsani kai abin da ya kamata ita kuma ta duba ta rangwanta kai yi ihsani kai yi abin da ya kamata an samu wa atamiru bainakum bi ma'ruf kenan sai Allah ya ce wa in wa in ta'asartum idan abin ya ci tira an kasa daidaitawa shi ga 'dan abin da ya zai biya an ce ba zai yi ba, ita kuma ga abin da ta sai an biya, shi kuma ba zai iya biyan wannan ba Shi ne wa in ta'asantu idan cinikin da daidaitawar ya citira an kasa samun matsaya tsakanin uban da kuma uwar wurin abin da za a biya wurin shayarwa Allah ce fasatur zai lahu ukhra to sai a nemo wata matar daban ta shayar da shi shikenan a hakura ita ce ba a daidaita da ita ba sai a nemo wata mai shayarwa sai a yi ciniki da ita nawa za ki shayar da yaro a wata nawa za a rinka biyan cin aka daidaita sai a biya ta wannan sakamakon ko a biya ta wannan ladan na shayarwa to amma malamai suna cewa idan aka yi ciniki da wata sai uwar ta zo ta yadda za ta yi a kan wancan kuɗin da aka yi ciniki da wancan to ita ce a haƙƙo biyu ita ta fi cancanta a mayar mata da ɗanta a biya ta wannan a biya ta wannan ladan ta ci gaba da shayar da shi amma idan bai yiwu ne a haka ita nata yayi yawa ba za a iya biya ba to wannan babu laifi sai a nemo wata shine ma'anar fasaturdi'u lahu ukhra shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan ma ibarar da aka yi amfani da ita akwai zargi akan ita uwar kama akwai alamar zargi ga ita uwar an ce idan abu ya ƙi to wata ta shayar da shi mana in ce ba ki iya shayar da shi ba za a samu wata ta shayar da shi da ba Kama ana nuna zargi ga ita uwar akan cewa ba ta rangwanta ba ba ta yi abin da ya kamata ba amma wannan idan ya zama shi uban yayi abin da ya kamata kenan domin wani zai zo ya sa wani abin da bai taka kara ya karya ba daka wannan shi ne abin zargi kenan anan domin bai yi wa atamiru bainakum bi ma'ruf ba bai yi ma'ruf a wurin sanya abin da ya kamata a biya wurin shayarwar ba daga sai ya zama shine za a zarga anan daga abin da ake bukata shine ittifaqi a hadu tsakanin farashi wanda yake babu cuta cuta babu cutarwa la darara wala dira shine fa eh, eh, wa bainakum bi ma'ruf da haka ba a cutar da ita uwar ba an tauye mata abin da ya kamata a bata ba kuma tsawwala ma shi uban an sa mai abin da yafi karfin abin da ya kamata ya bayar ba shine wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra in a biya ci tira sai a nemo wata ayi ciniki da ita ita ta zama ita ce za ta shayar da kan wanda yake tabbatar da cewa ciyar da 'ya'ya haƙƙi wajibi ne akan uba daga haƙƙin uba ne na wajibi ya ciyar da ƴaƴan shi ba haƙƙin uwa bane ta ciyar da ƴaƴa sai dai ta ciyar da ihsani kawai amma ba haƙƙin ta bane idan ya zamanto har ɗan da za a ba nono sai an biya haƙƙin uba ne ya biya uwar ta shayar da shi to ballantana kuma wanda ciyar da shi abinci za a yi ba nono ba wannan shi ya fi zama ya zama haƙƙin shi yana kan uban shi mahaifin shi shine yake da wannan haƙƙin daka wannan ayar tana daga cikin dalilai da malamai suke kafa hujja da ita akan cewa wajibi ne akan uba ya ciyar da ƴaƴan shi wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra sai Allah ya ce ni yunfiqu sa'atin min sa'atihi duk wani mai wadata ya ciyar daga wadatar da Allah ya bashi ba zuwa za ka yi ka duba ka ce ai a unguwarmu kaza ake biya in za a shayar da ɗa ba a'a za a kalli kai menene halinka kai menene wadatar ka. idan wani ya biya dubu ashirin a wata to wani shi kuma dubu ɗari zai biya a wata shine ne yunfiqu sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar daga iya wadatar da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya kuntata mai arziki bai da hali bai da wadata falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar daga gwargwadon dan abin da Allah ya bashi daga za a duba samun mutum ba za a ce tun da dubu ga kaza ake biya daga kowa sai ya biya dubu kaza ba sai a kalli arzikinka da wadatarka sai a yanka ma abin da za ka biya na shayarwa sai a kalli talaucinka da rashinka sai a yanka ma abin da za ka biya na shayarwa domin wani an yanka mai dubu goma zai rinka biya a wata a shayar da ɗan shi to wani kuma ba zai yiwu ya biya wannan kuɗin ba wani watakila gaba ɗaya a watan abin da yake samu dubu goma ne daga sai a kalli me ya kamata a kimanta a auna a ga me ya kamata a sa mai shine ma'anar li yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah daga Allah madaukakin sarki yana tafiyar da shari'a ne gwargwadon mutane gwargwadon abin da kowa zai iya shi yasa sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma wani rai sai gwargwadon abin Allah ya ba mutum gwargwadon abin da Allah yake dora ma mutum ne inda Allah ga dama sai ya ce duk wanda za a shayar mai da ɗa to dirhami kaza zai biya ko duk wanda za a shayar mai da ɗa dinari kaza zai biya kuma dole ka biya ya zama wajibi ya zama shari'a amma Allah bai yi haka ba sai ya sa ka'ida kawai a tattauna bi ma'ruf ayi abin da ya dace kada ayi rashin kyautawa kada ayi abin da in an zo an duba za a ce ba a kyauta ma wance ba akan dan abin da ake ba ta na shayarwa ko kuma idan an zo an duba za a ce ba a yi mawana ba a sassauta mawana ba akan abin da aka yanka mai sai ya biya ayi abin da kowa idan ya gani zai san cewa lallai an kyauta an yi ihsani an duba ɓangarorin gaba daya daka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora marai sai abinda Allah madaukakin sarki ya ba mutum gwargwadon abinda Allah ya baka gwargwadon abinda Allah ya dora maka kenan sai zama hatta ciyarwan na gida na iyalinka da zaka yi li sa'atin min sa'ati kowa gwargwadon samun shi gwargwadon abinda zai ciyar a gidan shi kada Allah ya buɗa ma kana samu da rufin asiri daidai gwargwado amma har yanzu a gidanka ana rayuwa ta talauci ana cin abinci na marasa shi ana mu'amala ta yau da kullun na waɗanda suke cikin talauci ba bambanci tsakaninka da wanda yake yana fita yana samu da kyar baka yi li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati ba daga sai ya zama ciyarwa da abincin da za a rinka ci a gidanka ya zama gwargwadon abin da kake samu gwargwadon samunka kada ka zama wanda za a zo a ga gidan shi bai kai ɗaya bisa goma na samun shi ba abincin da ake ci a gidan shi bai kai ɗaya bisa goma na samun shi ba ba cin abin na walwala na jin daɗi kawai ya taskanta dukiya kawai tarawa yake yi ga abu yana marmari shi kanshi yana marmarin abin yana sha'awa amma ba zai iya fitar da kuɗi ya yi ba a gidan shi saboda mai saboda kada a gane yana da kuɗi kada a gane yana da samu a ce wane ya samu kuɗi to shi ne abin da baya su, daga sai ya ci gaba da rayuwa cikin wa man ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah bayan ya fita cikin wa man qadira alaihi rizquhu daga liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi ya game rayuwar mutane gaba ɗaya ba wai kawai a wurin shayar da ɗa jariri a wurin saki ba ne. Shi yasa al'imam Ibn Jarir al-Tsabari ya rawaito asar daga Umar Ibn al-Khattab radiyallahu an. Cewa Umar yana tambayar mutane cewa ya labarin Abu Ubaida, al'amir Ibn al aminu hadhihi umma Sai ake ba shi labari cewa Abu Ubaida yana cikin wani yanayi yana sa kaya waɗanda suke na masu kaushi mana kaya na masu araha na talauci sannan abincin shi ma abinci ne na talauci bai cin abinci mai kyau sai Umar radiyallahu anhu yace a aika ma Abu Ubaida da dinari dubu aka aika mai da dinari dubu sai tambaya daga baya ya rayuwar Abu Ubaida aka ce Abu Ubaida yana sa kaya masu kyau yana siyan kaya masu kyau na wadata yana cin abinci mai kyau sai Umar yake cewa Allah ya ji kan Abu Ubaida yayi amfani da fadin Allah madaukakin sarki li yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah lokacin da babu ya tafiyar da rayuwar shi gwargwadon halin da yake ciki lokacin da kuma arziki ya zo ya tafiyar da rayuwar shi gwargwadon abin da ya samu na arziki to haka ake so mutum ya kasance haka rayuwar mutum za ta kasance in kana da shi azza kana da shi idan babu kuma ka tsaya gwargwaron inda Allah ya aje ka kada ka ce babu sai ka kai mataki irin na wani sai ka yi rayuwa irin ta wani a ka tsaya wa man qulira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah idan kuma akwai a gani yunfiq zu sa'atin min sa'atihi to haka rayuwar musulmi ake so ta kasance a koyaushe da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha Allah baya dora marai wani abu sai gwargwadon abin da Allah ya ba mutum Allah ya san iya abin da ya baka ya san kuma abin da ba za ka iya ba abin da baka da shi Allah zai maka uzuri akan wannan amma idan ya baka ya san zaka iya kuma kaki Allah ya sani da aka duka yana ƙarƙashin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai Allah ya ce sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsanani duk yadda kaga mutun ya shiga tsanani to da sannu Allah madaukakin sarki zai kawo sauki bayan wannan tsananin fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra daga duk lokacin da mutum ya shiga tsanani to ya jira sauki daga Allah maɗaukacin sarki tsanani baya dawwama a rayuwar mutum ba ka zama cikin kuncin rayuwa gaba ɗaya rayuwarka ka zama cikin rashin wadata gaba ɗaya rayuwarka ka zama cikin baƙin ciki duka rayuwarka lokacin da tsanani ya zo to alama ce ta cewa sauki yana nan zuwa daga wurin Allah haka kuma lokacin da yalwa ta zo da jin daɗi ya zo alama ce ta cewa akwai kuma rashin jin daɗi da zai zo a nan gaba ba wani yanayi da yake dawwama akan mutum la tahsabanna sururan da'iman abadan man sarrahu zamanun sa'at wa azman da ka baka zaton jin daɗi har abada zaka zauna a ciki yau in kayi dariya to gobe zaka yi kuka idan yau kayi kuka gobe zaka yi dariya wa annahu huwa azhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya yanda ake mutuwa a rayuwa haka za a yi dariya a yi kuka haka za a yi farin ciki a yi bakin ciki haka za a shiga ƙuncin rayuwa kuma a shiga yalwar rayuwa haka Allah ya tsara rayuwar haka take jujjuyawa kamar yadda yake juya yuqallibul laila wan-nahar haka kuma yake juya al'amuran bayi gaba ɗaya, yau wannan ya shiga nan gobe ya fita in kaga wannan yau yana murna rayuwa ta yi kyau a lokacin kuma zaka ga wani na kuka rayuwa ta shiga kunci lokacin da wani yake jiyawa ana cikin tsanani a daidai lokacin wani yake ganin ba a taɓa yin lokacin yalwa da jin daɗi irin wannan lokacin ba to haka Allah yake kaddara al'amura a cikin bayi sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsanani ya zo kwana da haka wannan ayoyin Allah maɗaukacin sarki duka ya kawo su ne domin ya tunatar da su iyayen iyaye maza din da iyaye mata idan ka shiga wani hali da wani yanayi ka yi hakuri da halin da ka samu kanka a ciki haka ke ma idan aka yanke miki ɗan gwargwadon abin da aka ce za a bayar kada ki kalli wance kaza ake bata wance za aka bata ki yi hakuri da wannan da sannu Allah zai kawo sauki bayan wannan tsananin zai yi wa wannan ɗan da za ku shayar ɗin ya taso ya girma shi ne zai zama sanadin jin daɗin rayuwarku gaba ɗaya Shi ne Allah zai azurta ya zama shi zai ɗauki rayuwar taku duka duk da yanzu kun yi tsanani kun wahala to wataƙila sauƙin yana nan zuwa a gaba bayan Allah maɗaukacin sarki ya ba ku wannan kyautar ba ku san irin baiwar da kyautar take ɗauke da shi ba da haka duka wannan tunatarwa ne da faɗakarwa daga Allah maɗaukacin sarki dangane da wannan al'amarin. Da aka a taƙaice waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsaloli ko hukunce-hukunce da suke da alaƙa da saki da kuma al'amarin shayarwa. Da aka shayarwan nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi muddar da ake yi wurin shayarwa, wadda ita ce mudda mafi kololuwa da cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a iyaye mata suna shayar da ƴaƴansu ne shekaru biyu cikakku ga waɗanda suke so su cika shayarwa a samu cikakkiyar shayarwa to shekara biyu ake yi daga kenan za a yi shayarwa ta tsawon shekara biyu idan aka wuce shekara biyu kenan maganar biyan shayarwa da daukan shayarwa wannan kuma ya riga ya ya kauce ne sai magana akan abin da ya shafi kula da rayuwar yaron za a ci gaba da kula da shi abincin shi kudin abinci nawa za a rinka bashi a kullum nawa za a rinka biya idan ita mahaifiyar za ta ci gaba da da rike shi kenan sai ya koma babin hadana kenan ya fita daga babin rada'a ya koma babin hadana da haka wannan sai a duba wannan bangaren shi ma a bashi a ga hukunce-hukuncen da shari'a ta sa akan wannan da haka a can da yace yurdina auladahunna aulaini kaminaini, liman arada an yutimma ar-rida'a sai yace wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bin ma'aruf. shi wanda aka haifar madan har ila yau a nuna cewa dai har yanzu haƙƙin yana kan uba aka ce wanda aka yi ma haihuwar aka haifar maɗan to arzikinsu abincinsu da tufatantar da su yana kan shi shi ne wa alal mauludi da huris ƙuhunna wa kiswatuhunna shi ma anan sai Allah ya ce bil gwargwado daidai gwargwadon yadda ɗabi'ar ka take da samun ka yake gwargwadon yadda za ka ci gaba da ciyar da su ka ci gaba da tufatantar da su shi ne bil ma'aruf la tukallafu nafsun illa wus'aha haka a can Allah ya ce Allah bai ɗora marai sai abin da za ta iya sai sai la darra walidatun bi waladiha kada a cutar da mahaifiyar dangane da al'amarin ɗanta domin wani zai yi dan ya cutar da ita kawai mu kaza za mu rinka biya in ba za ta iya ba a kawo ɗan saboda ya san ba za ta iya rabuwa da ɗan ba ko in an kwata ɗan za ta shiga damuwa da wani yanayi da haka su yanzu bari su yanke kawai ba za su ƙara komai ba ko a kawo ɗan, ko a ci gaba da shayar da shi a haka Allah ya ce la tun bai waladi waladiha kada a cutar da mahaifiya dangane da al'amarin ɗanta, wala mauludun lahu bi waladi haka shi ma uban da aka yi mahaihuwar kada a cutar da shi da ɗan shi dan an san ba wanda zai shayar mai da ɗan, a ce to dole sai yayi kaza sai ya biya kaza to shi ma kada a cutar da shi da wannan da haka Allah maɗaukacin sarki kullum yana kallon kowane ɓangare a wurin hukunce-hukunce na shari'a shi yasa ba wata shari'a irin shari'ar Allah subhanahu wata'ala wanda zaka ga an ba da hukunci babu wanda ya cutu a hukuncin kowane bangare an yi mai adalci amma duk wata doka da za a sa sai kaga an cutar da wani wani ya amfana ko kuma an an cutar da su su duka a dokar amma hukuncin Allah ba a cutar da kowa kowa sai an kalli maslahar shi an kalli kuma rayuwar shi da abin da zai amfana da shi da kuma gwargwadon abin da zai iya shi yasa duk in an kawo irin wayannan hukunce hukuncen sai a yi maganar la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko la tukallafu nafsan nafsan illa wus'aha da haka saboda a tabbatar da cewa gwargwadon abin da zaka iya shi Allah yake dora maka Allah baya dora ma abin da yafi karfinka ta haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin dokokin shi da shari'ar shi da kuma yin aiki da abin da Allah ya saukar da fifita hukuncin Allah akan kowane irin hukunci a bayan ƙasa ya yafe mana kurakuran da muka aikata a baya ya kankare mana mu ya gafarta mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta a gaba Allah Maɗaukacin sarki zai yi mana bayani akan irin azabar da Allah ya tattala dangane da waɗanda suke keta waɗannan hukunce-hukuncen wane irin hukunci Allah ya tattala zai musu a nan duniya kuma wane irin hukunci za a yi musu ranar al'iyama? waɗanda ba su damu da waɗannan hukunce-hukuncen ba suna ci gaba da al'amuransu na al'ada da ka da hukunce-hukuncen aure da ka da yadda suka ga dama to menene abin da Allah ya musu tattali a duniya menene kuma tattalinsu a ranar alkiyama shine ayoyin da za su zo gaba za su yi magana a kai na ukubar da Allah ya shirya akan haka wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk